auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai sunana adam dan adam kamar dai yadda kuka sani a zan kare muku wani albishir ko kuma zan kara faɗar wani sako wanda shugaban kamfanin rara multimedia nigeria limited ya ƙara haɓakawa a cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan ya ce a kara tallafawa wato mutanen cikin masana'antar kano wato mazansu da kuma matansu sannan kuma ya ƙara ba da wani tallafi ya ce a taimakawa dukkan wata mawaƙiya da take cikin gidan aure su ma ya fa su nasa taimakon ya ce a tallafa musu saboda wannan wata mai alfarma akwai saƙon yana nan za ku ji daga bakin ummi ibro za ta karanta kuma duk wanda ya ji sunansa sai ya nemi wanda ta ce ya nema domin ya karɓi sa shi kuma wannan bawan allah alhaji dauda kahutu rarara muna masa fatan alkhairi da fatan yadda yake wannan taimako Allah ya ƙara haɓaka arzikinsa ubangiji ya raya zuri'a Allah kuma ya ƙara bashi ikon taimakawa dukkan mutumin da yake neman taimako amin summa amin muna yi kuwa fatan alkhairi Allah yadda muke cikin wannan wata mai albarka ubangiji Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana dukkan zunubanmu amin summa amin a sha ruwa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa al'ummar musulmi barka da watan Ramadan sunana rabi sani umar wadda kuka fi sani da ummi iburo ɗaya daga cikin sakatarorin kamfanin rarara multimedia to akwai saƙo daga shugaban kamfanin rarara multimedia wato alhaji dauda kahutu rarara wanda za a ba mu saƙon sun haɗa da baba hasin akwai baba karami akwai sha'aibu lilisko akwai baba labaran akwai baba karbuzu akwai malam musa kaduna akwai baba sogiji akwai balarabe jaji akwai baba bankaura akwai bawo akwai malam dare sannan akwai tijjani faraga duk wanda ya ji sunan shi a cikin wannan rukuni to sai ya neme ni ni ummi iburu domin ya karbi sakon shi na naira dubu hamsin hamsin sannan akwai hajiya balarabe ramat ita da ummi zizi su kuma sai su nemi abubakar bashir mai shadda domin su karbi nasu sakon na naira dubu ɗari ɗari sannan takardar mu ta biyu takarda ce ta mawakan mu mata ma'ana matan aure mawaka su ma ba a bar su a baya ba akwai sa'a sadi akwai sa'a bokal sannan akwai zainab diamond sannan akwai najata annabi akwai murja baba akwai ummi ahmad sidi fari sannan akwai luba jogana sannan akwai asiya yar sudan sannan akwai ummi fage akwai ta ambato akwai aisha na gudu akwai fati kawo akwai fa'iza badawa akwai maryam sangandare akwai amina jakara akwai sadiya alibaba akwai fati solba akwai aisha gwammaja sannan akwai safiya bude sannan akwai husaina gwambai sannan akwai firdaus yar dubai akwai zuwaira ismail sannan akwai suhaima danko sannan akwai kuma aisha sudan to duk wanda ya ji sunan shi a cikin wannan rukuni sai ya nemi zainab diamond domin ya karbi sakon shi na naira dubu talatin talatin mun gode duk wanda ya ji sunan shi a cikin wannan takarda sai ya nemi wanda aka ce ya nema domin ya ba shi sakon shi mun gode shi kuma wannan bawa Allah Allah ya sa mai da alkhairi Allah ya sa rabon aljanna ne